ومن شر غاسق إذا وقب kuma ina neman tsari da Allah daga dukkan sharrin da yake bayyana cikin dare na daga dabbobi ko ɓarayi.